Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake kamo mitocinsu wannan karin muna watsa shirye-shiryen kan mitoci 1725 da kuma 60 a kullum mazauna jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake shigowa da gabatar da shirin na hatsi. Bayan labaran duniya kamar yadda muka bayyana muku za mu koma jamhuriyar Nijar inda ake gudanar da babban zaɓe domin kawo muku rahotannin kafin nan ga yadda duniya ta wayi gari. Masu saurari Assalamu alaikum. Tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta buge abokin karawarta sanata bani sanders a ci gaba da zaben fidda gwani wanda aka yi a jihar nevada hillary ta samu kashi 52 shi ko sanata sanders ya samu kashi 48 ne masu sharhi a lamuran yau da kullum suka ce wannan nasarar da hillary ta samu ya nuna a fili cewa kungiyar nan na kamfe yana nan daram kuma yana aiki amma shi ko bani sanders tilas ne ya kara azama wajen jan hankalin 'yan jam'iyyar tasu ta democrat ba wai ya tsaya ga matasa ba kawai waɗanda su ne ke sahun gaba na masu jefa masa kuri'a sai dai kuma a jihar south carolina zaben 'yan takarar republican donald trump ya yi wa abokan karawarsa fintin kawai da kashi 34 na jin kura da aka kada yayin da mako rubio da ted cruz su ya samu kashi 22 bayan nasarar da ya samu a jihar new hampshire kwanaki 11 da suka gabata wannan zai kara sa trump ya kara samun nasarar zaben gaba daya ga zaben ya zama dan takarar da zai rike wa jam'iyyar tutar takara bayan bayyana sakamakon zaben trump ya yi wa cincirin da magoya bayan su jawabi gaban matarsa melania da kuma diyarsa ivanka wadda ita ma ta ɗanyi takaitaccen bayani daga ƙarshe trump ya taya sauran abokan takarar nasa murna yana mai cewa takarar shugaban ƙasa fa ba ya da sauƙi amma fa daɗi idan kai nasara a cikin wata mai kamawa ne shugaban barack obama zai kai ziyara kasar cuba wanda wannan shine karo na farko da wani shugaban ƙasar amurka zai kai ziyara kasar ta cuba bayan shekaru sama da casa'in a cikin bayan da shugaba obama ya saba yi sati-sati ya ce uwar gidansa michel ya ce za ta buɗe ziyarar ta kasar cuba da kwanaki biyu da ziyara a babban birnin ƙasar a ranar 21 ga watan gobe idan allah ya kai mu obama ya ce zai gana da shugaban kasar raul castro domin tattauna yadda kasashen za su ci gaba da karfafa dangantakarsu shugaba obama ya ce ba ta da keke zai bayyana wa shugaban bambancin da ke tsakaninsu musamman akan abin da ya shafi demokuraɗiyya da kuma 'yancin dan adam sai dai a ranar alhamis inda ta gabata 'yan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar republican masu kyakkyawan nasaba da kasar ta cuba irin su santo marco rubio da iyayensa suka yi gudun hijira a cikin shekarar 1950 zuwa nan amurka na cikin waɗanda suka soki lamirin shugaba obama game da wannan ziyarar da yake shirin kaiwa a ƙasar ta cuba rubio ya ce ƙoƙarin da shugabannin baya suka yi game da hulɗa da ƙasar ta cuba bai canza komi ba game da manufar ƙasan kan 'yancin ɗan adam labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Firaministan Turkiyya ya buƙaci Amurka da ta baiwa sa goyon baya ba tare da wani sharaɗi ba akan yadda zai ci gaba da yakin Kurdawan ƙasar Siriya. Firaministan yana magana ne sa'ilin da yake wa taron manema labarai jawabi a Ankara bayan sun kwashe tsawon awoyi biyar da jami'an tsaro suna tattaunawa. Ahmed Davutoglu ya ce yana da tabbacin cewa ƙungiyar YPG da ke da goyon bayan Amurka ta yaƙi da ƙungiyar isil a syria suna da hannu wajen tashin bom ɗin nan a ankara wanda ya dalilin mutuwar mutane 28 a ranar laraba to sai dai kuma ƙungiyar 'yan kudawa da ke tunga a ƙasar na turkiya da ake kira kurdistan freedom falcon wato tak sun ce su ne so kai harin nan da ya yi dalilin mutuwar waɗannan mutane 28 da ake magana a kansu sai dai prime minister fatoglu ya ce zuƙe ta mallaki ne ƙungiyar ta tak tana ƙoƙarin kare ƙungiyar ypg ne kasar turkiyya ta ce kungiyar ta ypg kungiyar 'yan ta'adda ne amma kuma amurka ba ta son ta da hakan jami'an kasar amurka sun ce ba su da kowace irin hujja da za su gazganta wannan ikirari ko kuma su karyata cewa kungiyar tana da hannu wajen harin bom din da a kai a ankara yan rajin kare yanci a ƙasar ukraine sun yi jifa kana sun fasa tagan banki a tsakiyar birnin kiev a jiyar asabar sun yi hakan ne kuwa domin bikin tunawa da zanga-zangan da ya tura gwamnatin shugaban kasar mai goyon bayan rasha sun yi a wannan ranar ce dai ruwan mutane suka taru a dandalin da ke babban birnin kasar domin tuna ranar ture wannan shugaba masu zanga-zangan dai sun kai wa wasu bankuna mallakan kasar rasha da ke cikin ƙasa hari yin hakan ko ya haifar da cunkoson motoci a wannan wurin rahotanni daga kafofin yada labarai na cikin gida na ƙasar sun bayyana cewa duk da kokarin da 'yan sanda suka yi na ganin sun fatattaki masu zanga-zanga amma hakan bai cimma nasara ba a ranar 20 ga watan fabrairu na shekarar 2014 ne dai aka kashe masu zanga-zanga har sama da 100 da yawansu kuma an kashe su ne ta halbin da aka yi musu da bindiga jami'an tsaro masu biyayya ga shugaba victor yanukovic su ne suka aikata wannan danyen aikin lokacin da suka yi kokarin ganin sun kwantar da tanzomar da ya tura babban birnin kasar cikin rudu da damuwa na tsawon makonni sai dai abin da ya kara har harzuka masu wannan zanga-zanga shine ba wani yunkurin ganin an gano waɗanda suka yi wannan kisan balle ma a ce za a hukunta su kawo yanzu ba wanda zai ce ga waɗanda suka aikata kisan waɗannan mutanen sai dai kashe waɗannan mutanen ƙasar ta ukraine ana ganin shine abin da ya sa shugaba covid ya bar karagar mulki labaran duniya kenan kuka saurara to malam ladin bari mu koma kan harkokin zaɓuɓɓuka a jamhuriyar nijar eh, to ka san 'yan najeriya da dama da ke zaune a najeriya wato 'yan nijar din da dama da ke zaune a najeriya waɗanda ba su samu komawa gida ba su gudanar da zaɓe suna nan da yawa haka yake sai dai ai gwamnatin ƙasar ta yi musu tanadi inda za su iya zuwa su jefa su abinda wakilinmu murtala faruk sanyin ya bayyana mana kenan a cikin wannan rahoton da za a ji yayin da 'yan kasar jamhuriyar nijar da dama da ke zaune a najeriya musamman a makwabtan jihohi irin sokoto kebbi da zamfara suka koma gida domin gudanar da zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki wasu da dama kuma suna nan suna dakon jefa ƙuri'unsu a nan najeriya sokoto na ɗaya daga cikin cibiyoyin da aka yi rijistar 'yan kasar ta nijar domin ba su damar zaɓe a inda suke to ko yaya wannan zaben yake a zukatan yan Nijar din mazauna Sokoto na nemi jin ra'ayoyin wasu daga cikin su ni ne Abdulmuminu Suleiman daga Filinge mazamni Sokoto Najeriya to gobe ne kasar ka za ta gudanar da zabe ka gudanar da zabe ina gudanar da zaɓe a nan cikin mazaba sokoto to menene fatan ka a wannan zaben da za a gudanar fata na shine a yi shi lafiya a kare shi lafiya wanda ya ci allah ya sa ya ci ya muna aiki na alheri sunana mun tare ba zabarmi to mu ba mu zabe nan don ba mu da rijistar zabe kasar nan to me yasa baka yi batun da wasu sun yi don mun baro namu nan ci da mun yi rijista a gida kun mun ga mun mun cikin kasar waje ba yayi wa baka yi shi ba inda ba ka ba to amma menene fatanka ga wannan zaben da za a gudanar ga kasar ka jamhuriyar Nijar Allah da shi ba mu nagari shine muke fata ko ne dan kasa kuma ya kokari ya hada kai sunana Muhammadu Arbi mazaminin Sokoto an ba can Nizar Jiha jihar Tilberi to wannan zabe dai muna fata allah da iko ne don tun shekara na ke gobe ne saura wata guda saura wata goma saura wata biyar saura shidda sai allah ya kawo mu yau da raun zabe abinda nake fata allah ya sa yadda mun ka kai wannan lokaci allah ya sa zaben ga a yi su lafiya a kare lafiya Allah shi ba mai rabo saye in wanda Allah ya bashi ko wane ko jami'a nashi ne ko ba jami'a ko yan adawa ne su dauke su da hannu biyu don yanzu ya zama na kowa shi anniya shi abun ga da tattalin arziki na farko sannan da noma da kiwo su ne muka gada a kasanmu. To sai dai kuma wasu 'yan kasar na ganin cewa da akwai wasu sababbin al'amura da ke neman kunno kai a wannan zaben waɗanda ya jaba ba a dauki mataki a kansu. Eh sunana Adamu Asuman. ƙasar mu Nijar bamu samu hitina ba sai dai wayannan lokuta akan kawo wayansu abubuwa wanda bamu sani ba don da uwan mu ɗaya uban mu ɗaya amma yanzu zamani ya canza mutane kan kawo wayansu su wayanda ba al'adan Nijar bane to domin haka nan sai zai tsoron Allah su wayannan masu bin makaman Allah zai tambaye su ba abin da suka sata ba Allah zai tambaye su har awacin Nijar din to balanta mutane domin haka nan sai tsoron Allah su yi adalci gwargwaro abin Allah ke. Wannan ne dai karo na farko da za a baiwa 'yan Nijar ɗin da ke zaune a makwabtan ƙasashe damar jefa ƙuri'a a babban zaben ƙasar wanda yanzu haka 'yan takara goma sha biyar ne za su fafata a zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Ku yi zaben adali To lada akwai irin wannan cibiyar zaben ma a Abuja kamar yadda mu Nasiru Adamu Elika ya shaida mana. 'Yan jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya sun shirya tsaf don fara kada ƙuri'a inda nan Abuja za a gudanar da zaben a ofishin jakadancin Nijar. Alhaji Hamza dan canjin kuɗi ne Zomfo da ke ganin baci kasa zaben. Yanda wani abu bai faru a Najeriya ba haka ne mu za mu yi namu lafiya lau ba abin zai faru da ikon Allah. Haka muke fada kuma haka muke addu'a. A ƙasar mu bamu da kabilanki, bamu da harkar da za a ce wai wannan harkar addini babu, bamu da wannan matsala. Wani ne kake ga ya fi ta goma shi a wajenka wajen nasara zaben? Eh kai kai misali kana nufin kamar wanda ya ce da jama'a ko me wanda kai dai kake gani a hangen kai zai iya samun nasara a wannan walakin akwai shi a tsakanin kusan mutum biyu shi ko mustapha haruna dan siyasa ne da ke wakiltar ɗaya daga yan takarar tun karfe bakwai na safe zan je in zauna a rumfar zaɓe tare da ni za a so mu zaɓe don saboda mu gudun ga a yi mana magudi kuna fargabar cewa yana iya yiwa in ba ku sa ido sosai ba za a iya magudi eh, kenan insha Allah ba abin da bai iya yiwa idan ba a sa idanu ba tunda akwai manufa da akwai da yan siyasa sosai sai da dama. Za a gane tasirin ƙuri'un da za su fito ne daga ƙetare a zaben Nijar ɗin bayan samun sakamako da wasu ke cewa ba za su yi mamaki ba in zaben ya kai zagaye na biyu. Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, ladan daga Abuja kuma ina maka dosa. Sai jihar Legas, inda wakilinmu Babangida Jibrin ya ji ta bakin waɗansu 'yan jamhuriyar Nijar game da wannan zaben da ake yi yau din a bangare ɗaya ɗaya wasu 'yan jamhuriyar ta nijar da suka samu nasu katin sun bayyana min su na gudanar da zaben a gobe ni sunana zakari hamadu eh, ina nan a lagos a cikin ijora nake na yi rajista sosai na rajista a saleko kaman gurare nawa za a yi zaben na nan lagos a yi rajista a saleko da alaba da gatan kowa eh wajen a yi rajista insha Allah wajen ma za a yi zabe Abdullahi Jibrila Tilabi Departement da Tilaberi ce to lallai zaben nan to ga wannan kira muna kira duk 'yan Nijar muna roko su fito da himma su zai su yi zabe babu hayaniya ba fada kuma muna neman alfarma gwamnati lagos ne ya samu na hannu kara yi rigima wurin da muke zabe ba mu shaurin rigima to sai dai kuma a inda wasu ke cewa sun samu katin zaben nasu kuma suna jiran goben ne domin su kada ƙuri'un nasu wasu da na zanta da su a nan lagos sun bayyana mini cewa su kan ba samu katunan nasu ba a inda kuma wasu suka ce sun yi rijista ne a jamhuriyar nijar don haka ba za su iya zaɓe a nan ba ga dai abin da wasu su ke cewa husaini yakuba wallahi ban shirya ba saboda abin da ban shirya ba ba a ba mu wurin da za mu yi rijista ba kuma yau gobe ne zaɓe to ina ne wanda ba a bashi takarda ba yi rijista ba ya ka san dai zaben bayi lokacin da aka zo daga Nijar aka yi rajista ko ba ku yi ne? wallahi an yi gida na yi gida na tashi zuwa na na yi gida mm. na yi rajista mm. tun da yanzu yanzu na san dai takarda na yana zuwa yana nan ga hannun mutane sunana yunusa amma ana ke samari baban bube daga wajen logan da fatama doso to lalle zaben lagos mu mu shirya wannan ba amma abin da ya sa ba mu abin nan ba inda kamar na zo da kati na wanda aka bani na zabe zai yi in ce in yi zabe amma tun da ban kawo kati ba saboda abin kuskuren da na yi ban san ko ana zabe nan ba da zan kawo kati na gefa shi yanzu abin da muke fata kawai allah ya ba mai rabo sa'a kuma abin da muke fata a koya da wasu kasashe wadda suka yi zaben kirki wanda ya ki a bashi wanda baki ba yi hankuri saboda dama sarauta na Allah ne binciken da na gudanar ya nuna cewa za a gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a cibiyoyi guda uku ne da ke nan lagos a inda kuma za a gudanar da irin wannan zaɓe a wasu jihohi na najeriya da suka hada da lagos da abuja da jihar rivers birnin fatakol da jihar katsina baban yaji murya amurka daga lagos adali To kafin mu waiwayi wakilan namu da ke rumfunan zaɓe a can jamhuriyar Nijar bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. jamhuriyar Nijar yayin da ake gudanar da manyan zabuka na ƙasa. To Malam Ladan kafin mu shigo dakin watsa shirye-shiryen nan ka samu tattaunawa da Ibrahim shi ba da yake can. Kwarai da gaske haka yake kuma na fara tambayar sa ne ko yana jin kayayyakin zabe sun isa duk rumfunan zaɓe kafin fara zaɓen na yau kuma ga abin da ya shaida man lokacin wannan tattaunawar. Eh ka san duk da ake zaɓe a Afirka za a rasa wani korafi nan da can ba amma gaskiya dai kusan komai na tafiya daidai ya zuwa lokacin da ya ba wata matsala ba ƙorafi illa kawai kafin nan wasu 'yan kwanaki da suka gabata akwai zargin cewa an kama wasu akwatunan kada ƙuri'a da ake ganin kamar ana so ne a yi coge to kasan abu ne da ike da nasaba da siyasa ba za ka tabbatar da gaskiyar abun ba amma dai gaskiya akwai wannan al'amarin to baya ga shi ba wani babban al'amari haka da za a ce ya yi barazana ga shi wannan zaben da ya zuwa yanzu kusan ko ina dai ka zagaya za ka ga 'yan takara na tallata koko suna magoya bayan 'yan takara suna tallata gwanayensu kai har shi kansa mahama amadu da ke fursuna ko ina ka je za ka ga 'yan magoya bayansa suna tallata shi sun ɗau fasta suna ba mai su ya zuwa abin da yake faruwa kenan da haka nan a iya cewa lallai abubuwa na gudana yadda ya kamata. Dama abin nake so in tambaye ka shine eh, eh, yan adawa ba su yi korafi ba saboda kafin wannan ranar naji suna cewa musamman waɗanda aka ce za su jefa kuri'a ko da ba su da mm. katin zaɓe. Baka ji wani abu eh. game da wannan ba ba su yi wani korafi ko ci gaba da korafi game da wannan ba kafin wannan ranar ta yau? Akwai wannan korafin kamar yadda na gaya ma ne duk inda aka ce ma ana kaɗa ƙuri'a ana zaɓe a afirka sai ka ji ƙorafi nan da can saboda abubuwan ba su gama daidaita ba kamar na yammacin duniya da haka nan dole ka ji ƙorafi nan da can kai hatta ma game da batun makala fasta akwai masu cewa an fi makala fastocin wato shugaban ƙasa mai ci a wurare na gwamnati haka suna cewa idan aka sa fassa ɗin ɗan adawa a wurare haka masu muhimmanci sai wasu su zagaya su cire a don haka nan ba a yin abun ba a sakan ma 'yan adawa mara ba an takura su don haka nan akwai son kai ciki amma dai in ka kwatanta da sauran zaɓuka na sauran ƙasashe gaskiya a iya cewa dai wato ba laifi saboda kusan zaka dai ka alamar dai adalci haka sai dai abubuwan da ba a rasa ba dai da ke tattare da abin da shafi afirka da bakar fata to idan muka hito daga uh, ofishin hukumar zaɓe muka shigo cikin gari cikin al'umma me ka ji jama'a na cewa game da shi jiho wannan kura'an musamman game da shirye-shirye sannan kuma da shi kan shi zaɓen na yau eh wato abin da jama'a ke cewa shine uh, su yawanci zaka ji sun ce sun gamsu da batun jefa ƙuri'a amma akwai masu zargin cewa ana shigo da mutane daga makwabtan ƙasashe wasu kuma na cewa a ainihin su 'yan Nijar ne kai dai kawai da ana akan taimaka musu ne masu kuɗi 'yan siyasa sukan taimaka musu sukan tura motoci a jiya a kawo su cikin Nijar don su kaɗa ƙuri'a da ike suna ganin wasu za su jefa ƙuri'ar da haka nan sukan kashe koda nawa ne in suna da kuɗin su je su ɗebo su su zo su kaɗa ƙuri'a in an gama a koma wasu kuma na cewa wajen shigowa da 'yan Nijar akan shigo da waɗanda ba 'yan Nijar wato dai za ka dai ji zargi dai kala-kala ka san abin da baka tabbatar ba amma dai akwai wannan zargin sai kuma batun cewa akan sai kati ma wasu mutane haka da ba su cancanci kaɗa ƙuri'a ba ko kuma suka eh, salwantar da katunan su wasu 'yan siyasa kan sai kati su tabbatar cewa sun sun mallaki shaidar cewa sun cancanci kada ƙuri'a ɗin an ce akwai yadda suke yi su zagaye duk wani abin da ya shafi doka su cimma burinsu amma kuma wasu kuma na cewa gaskiya na da kamar wuya su iya yin haka ɗin to akwai dai zargi kala-kala akwai hasashe akwai ikirari kala-kala daga ɓangarori daban-daban wato dai abin ya danganta ga wanda ke magana to a bisa hasashen ka gaba daya in kartara su ka sa bisa skeli ya kake hasashen hitowar masu jihar kura a yau gaskiya za a fito sosai ka san wato malam ladan bari na gaya ma wato tun da aka fara siyasa a jamhuriyar Nijar ba a taba siyasar da ta ɗauki hankali kai ba ma 'yan Nijar kaɗai ba ta ɗauki hankalin duniya kamar wacce ake yi yanzu a wannan ƙasar ba saboda dalilai daban-daban ba ma kawai wajen ah, an ci gaba ko ko dai shekaru sun kai ga ana haka ba a'a akwai wato dalilai daban-daban ku zaben adali domin shi ne mai tausan kasa To a gaida Ibrahim ka almasi garba a jamhuriyar Nijar to kuma bari mu waiwayi wakilinmu Sulemu Muni Bama a birnin Yame domin jin halin da ake ciki. To Malam Sule a wace ba kake? yanzu eh, malama grace ina a makarantar caj set da ke a unguwar kudriyar a tsakiyar birnin yamai mai ke wakana a wurin an samu fitowa jami'an zaɓe sun fito mutane kuma sun fito yawa haka ne mutane sun huto sosai domin su kaɗa ƙuri'unsu an kawo jami'an tsaro an jijjibge sosai ciki da waje sannan jami'an zaɓe su ma suna nan sai dai a yadda na lura har yanzu eh, ba a fara zaben ba domin eh, kayayyakin zaɓe ba su iso ba. Wane lokaci ne ya kamata ainihi ya fara zaben bisa ga tsari? Karfe takwas ne ya kamata a soma zaɓe bisa ka'ida kamar yadda dai hukumar zaɓe ta bayyana a can baya. To dama ka so kai bayanin cewa bisa ga al'ada shugaban ƙasa yakan je ya fara kaɗa kuri'a a daidai karfe takwas ɗin nan wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa shi bai fito ba? a to bana tsammanin cewa akwai alaka tsakanin waɗannan abubuwa saboda shi shugaban ƙasa a bayanan da muka samu zai kada ƙuri'a ne a karfe goma na rana to kyaga idan aka ce eh, kowace mazaɓa sai karfe goma za a fara kenan eh, abin za a samu matsala dama dai bisa al'ada a nan niger eh, shugaban ƙasa kan kada tasa ƙuri'ar a ma'aikatar magajin gari wato vildin yame mm. wanda shine cibiyar zaɓe mai lamba sifili sifili ma'ana kamar shine da yake bada oda to amma jiya jajibir mun samu labarin cewa a wannan karan eh, shugaban ƙasa sai a karfe goma zai kada tasa ƙuri'ar. To menene su waɗanda suke bisa layi a halin yanzu suke cewa dangane da rashin kawo katunan zaɓe ko kuma kayayyakin zaɓen? To mutane suna ta nuna damuwa tun da kin san eh, wannan zaɓe zaɓe ne wanda za a iya cewa jama'a na da matuƙar takaici a kansa eh, ganin yadda kowa yake zumuɗin ya je ya zaɓi ɗan takarar da yake ransa. Saboda haka sun damu ainin kowa ke gani kallon waɗanda ke cikin harabar makarantar suna kallon daidai wajen kofar don dai su ga yadda za a yi kayan zaɓe sun shigo. kamar irin na wani abin Eh, eh, bari ja maka burki nan lokaci yana hararen mu to bari mu nufi a Niyami. Muna kuma tare da wakiliyarmu ne Tamar Abari. Tamar Abari. Tana da magaran ko? Kina da magaran. Kina ji mu? Eh ina ji ku gani nan a mazaba mai lamba mai lamba 82 na unguwar kuran dagawa da take cikin makarantar horar da malaman jinya wadda ake ce ma nsp yanzu haka dai duka ma'aikata wanda ya kamata su kula da wannan zaɓe dukan su sun iso kowa da kowa ya iso to sai dai a mazaɓar da nike ta 82 mai lamba 82 a eh. yanzu babu masu zaɓe. Ah, ba masu zaɓe me ya faru ba masu zaɓe? eh to har yanzu dai ba wani wanda ya iso mai zaɓe amma ma'aikatan duka da wakilan da za su kula da zaben duka sun zo to kaji kaji akasin abin da ya ah. faru a yabe ga masu zaɓe sun fita babu jami'an mm. zaɓe to muna fata su dai hukumomin zaɓe suna ji wanda za su kada ƙuri'a ne babu jami'an zaɓe duka sun zo har ga wasu ma nan ga wani bature nan a gabana na kungiyar amma tamar me yasa me yake ji ya kawo haka a ce ga malaman zaɓe kuma ba masu jefa zaɓe ko masu yan takara ba su kamfe a wannan wurin ba ne a sun yi kamfen sosai sosai ko aka yi kamfen a nan na san ko na san wani lokaci mutane su ce bari sai na ida abin da nike eh. je kar in je ko tsar da taro ko wani abu ko kuma kar in je a can bata lokaci kuma ban kare abin da nike a gida ba kuma hallo ban ban samu na yawa to tamar mun gode kwarai da gaske to muna dai fata hukumomin zaɓe suna jin mu idan suna sauraron mu inda shi a sile yake a wace mazaɓa kace kake yawa to su da yayi nisa to muna fata dai sun ji mu a kai kayayyakin zaɓe domin jama'a suna can to sai kuma mu nufi eh, malam yusuf kana tare da mu eh ina jin ki malama yawa to wace wace bazaɓa kai kake To yanzu haka yana mazaɓar wata unguwa da ake kira kwara kado da ke wajen birnin yamai inda wannan mazaɓar dai ga masu kada kuri'a sun zo amma matsalar ita ce suna jira kayayyakin zaɓe. To duk yame jira. Malami malami barka da yau. Barka ka. Ka zo zaɓe kuma me matsala? To a yanzu dai ba dai har yanzu dai ba a fara zaɓen ba. Amma muna fata zan zuwa ƙananan lokaci za a fara. Yana mutu malama Grace ke ji abin da wannan malamin ke cewa na samu zanta da ɗaya daga cikin waɗanda ke kula da zaben wanda ya kwatanta min cewa shi ma dai kayakin zaben ne suke jira. Ya wato malam su tun da kai ne kake birnin Yame ba za ka rasa sanin hukumomi da ya kamata su kai kayayyakin zaɓe a wannan wurin ba wanda kira za ka yi ba hukumomi inda suna sauraron mu waɗanda hukumomi ne ya kamata su kai kayayyakin zaɓe a wannan wuri Hello? Eh, kana, kana jin mu? to ina tsammanin mun samu matsalar layi to oh. yusuf abdullahi kenan daga wata mazaɓa a birnin Yame kuma inda yake bayyanawa kamar yadda shi ma ya bayyana cewa a wannan wurin ma ba a riga an kai kayayyakin zaɓe ba to idan kuka kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rana malam ladan eh za mu ci gaba da kawo muku rahotanni ga inda a kwana game da wannan zaɓen to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu mu agogo ma'anan washington na cewa karfe biyu da minti 28 na asuba sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho wanda dukansu yau sun ta'allaka ne akan wannan zaɓe da ake gudanarwa yau a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum gidan radiyon murya Amurka mai wannan magana ni ne a Nijar daga nan Najeriya wa Ina kira da wannan zaɓe za a yi na mu. na shugaban kasa to allah ya kamata yan nijar duk ku fito tsakanin maza da mata ku ba da goyon bayan ku shugaban kasa mai ki muhammadu isuhu zaki na tarayya ya kamata ku ba shi goyon baya saboda ayyukan da ya faru cikin kasan mu ya ci gaba ya ci gaba da yin su don saboda zaɓi wani. Yawwa to ra'ayoyin da muka iya ba ku damar bayyanawa kenan a gurguje Malam Ladan sai takaitattun labarai. To tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta buge abokin karawar ta Bernie Sanders a ci gaba da zaben fidda gwani wanda aka yi a jihar Nevada. A cikin wata mai kamawa ne shugaba Barack Obama zai kai ziyara a kasar Cuba wanda wannan shine karo na farko da wani shugaban Amurka zai kai ziyara a kasar ta Cuba bayan shekaru sama da casa'in. Prime Minister Turkiyya ya buƙaci Amurka ta baiwa gwamnatinsa goyon baya ba tare da wani sharaɗi ba. To daga nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya.